ba kuka na ce ki mun ba kada masa kai ta a hankali ta ce na manta zaro idan sai kamar wanda ya ji wani aikin zunubi ya ce ke how old are you ma da zaki iya daukar ciki you are not serious kalmar ciki da ya ambata shi yasa ta yi saurin kallonsa ta ce ba ciki ne da ni ba ba ciki ne da ke ba shine tun je kike amai daga kin fara cin abinci duk wannan kasalan da nan da nan nan ne da nan nana nemin duk wannan kasalan da nemin da kike yi yi kuma fa zazzabin asuba da kika fara daga juya daga jiya zuwa yau fa shiru ta idan duk bata bata da amsoshin tambayoyinsa ke are you kindly me wai shekarun ki ma nawa shiru ta sai hawaye kawai da take yi shi baya son zuwa asibiti balantana a sa masa ido pictures ɗinsa da yidi lokacin da bai da lafiya ma da aka yada shi da aka yada jiya kadai ya ishe shi ba shi da karfin tunkarar press yanzu fitowa ya daga ban daki pa ɗinsa ya kira ce ya musu ya siya mata fiti a sanyaye ta fito ta zauna a gefen gado jikinta sai karkarwa yake dafa kan sai yana tunani bayan wasu mintuna wayarsa ta yi kara fita ya daga ɗakin bai daɗe ba ya dawo da abin fiti ɗin ya miƙa mata ya ce a wannan abin zaki tsari su wannan shi kuma wannan shi kuma wannan abin mai kamar allura zaki zuƙi fitsarinki sai ki dinga ki ɗiga kaɗan akan mai faɗin ki bar shi zuwa an jima mu gani karɓa ce tana faɗin ba na jin fitsari oke ajiye shi zuwa an jima bata amsa ba ta koma ta kwanta palo ta koma ta kwanta palo ya fita yana jiran an jima don his iga ya ga abin da zai faru a kwance ya tarar da ita ta dukunkune waje ɗaya ke bata iya amsawa ba sai idanunta da ta ɗago tana kallonsa kin yi abin da na saki kai ta kada a hankali tana mayar da idanunta ta rufe gab gaba ɗaya jikinta ba ta jin daɗinsa yana ina tairat ta faɗa ciki ciki don ma a hankalinsa yana kanta amma ba zai ji ba tairat ɗin ya wuce ya fara dube dube a cikin sink ya ganshi kwalalo idanunsa ya wajen waje ganin turat mark a jiki fitowa yana kallon ta ya ce ke wace iriya ce daga tabaki sai ki fara ciki ko 20 years ba na jin kin kai amma har kin isa daukan ciki ba dole ki dinga shan wahala ba ita dai bata ce komai ba dan ba ta da karfin yin magana tsaki yana faɗin yana fita Idi bata kara sa shi a idanunta ba sai karfe goma na dare yunwa take ji amma ko ruwa ta ko ruwa ta sha dawowa yake yi tana kwance akan gado ya shigo ɗakin idanunsa a kanta ta ciki sha magani ni yunwa nake ji baki ci abinci ba a hankali ta ɗaga masa kai ajiye maganin ya yi a kan miro sannan ya fita bai dade ba ya dawo datti yana zama a gefen ya ce tashi kisha a sanya ta tashi zaune duk ta zabki lokaci guda hannunta na rawa ta karbi kwaf ɗin ta sha rabin kwaf ɗin ta ajiye wani irin tashi zuciyanta ne ta zuciyanta ke yi wani irin tashin zuciya ne ya taso mata da sauri ta fara kokarin tashi amma yanzu ya rike ta yana faɗin kamdan kai ta ƙara ta fara girgiza masa kafin ya kuma mata wata maganar ta fara kwarara amai a wajen har ya taɓa ya karamin tsaki ya ce shi yasa fa ni ba na son harkar pregnancy din nan what is this dan Allah amai amai ko da yaushe yanzu waye zai gyara wajen nan ita dai bata ce komai ba dan kan dan ta kanta ma dan kanta ma juyawa yake yi tsaki ya kuma ja yana kallon ta yace tashi ki shiga toilet kuka ta fashe da shi tana faɗi ni ba zan iya ba o ni kike jira na ɗauke ki na kai ki shiru ta dan ba ta da amsar bashi ransa ba daɗi haka ya taimaka mata zuwa ban daki sannan ya fito ya gyara wajen a kan gado ta kwanta shi kuma wanka ya shiga ban daki yana fitowa ya ballo mata maganin ya ce tashi ki sha ba ta son yawan motsi ko surutu amma haka nan ta tashi ta karba ya mika mata shayin ta rutsa idanunta ta haɗiye ko tan sakon ba a yi ba ta tashi ta shiga ban daki ta dinga kwarara amai yana zaune ta fito tana dafe bango sake ballo ma wani sake ballo mata wani maganin ya ransa amurtake ce wallahi idan take amai sai na ɓaɓɓallaki kai kawai ta girgiza masa tana son kwanciya amma ya riko ta da karfi hawaye masu zafi suka fara zubowa a kumatunta ruwa ya dauko mata ya bata maganin ta haɗiye garin tana son tashi ya saurin ribar ruwa a hannunsa ya watsa mata ta fuska ajiya zuciya ta sauke mai karfi rungumo ta yayi jikinsa yana shafa bayanta a hankali kusan minti biyar ba ta yi aman ba ajiyar zuciya ya sauke yana kallon ta ya ce from one from now zaki iya ganin jini so da kin fara jin juwan ciwo let me know kalansa ta tsaya yi shafa lallausan gashin kanta ta yi sai yana kwantar da ita lumshe idanunta ta a hankali shiryawa yana komawa gefen ta ya zauna tare da kunda laptop ɗinsa slowly tashi slowly ta ji cikin tana murɗawa rinsa idanunta ta da karfi a fili ta ce ouch kallon position ɗinta ya ce menene ƙoƙarin tashi zaune take amma ta kasa don ji tai kamar an ɗaura bayanta da cikinta ga wani abu ya dunkule mata a ƙasan mara ya mata wani iri kusa da ita ya dawo yana faɗin sorry salari ta fara jerowa tana kankame damtsan hannunsa wanda wata iriyar azaba ta ji tun daga bayanta har kafafunta kafin ta ji wani abu mai ɗan girma ya faɗo daga kasanta sai kuma ta ji abu mai ɗumi yana flowing wani irin ajiyar zuciya ta sauke duk da ta hada uban gumi ya yi dubet ɗin ya titiye ta yi miscarriage beban har an fara masa halitta kamar kwaɗo ya daɗe yana kallon abin kafin ya rinsa idanunsa kaɗan kusan sekon ishirin sannan ya buɗe yana mai da idan dubansa ga yiri da ta rufe idanunta har yanzu gumi take shi ya gyara komai san bai san yadda zai yi da abin ba abin da ya faɗo ba ta dai saka shi a leda kwasa shara amma ta dai saka shi a leda a shara amma ya rasa inda zai kai shi idi kuwa zubar da jini ta fara yi bayan kwanciyarta duk da kasancewar ta sa fat amma tana jin yadda jinin ke flowing sosai fita ya daɗe kafin ya dawo kallon ta ya ce sannu bata ce da shi komai ba sai rufe idanunta da ta kusa da ita ya dawo yana riko hannunta da lokaci ɗaya ya ga ta yi fari fat duk da cewa dama fara ce amma this time farin ya wuce tunaninta tunaninsa da sauri ya kalle ta tana lumshe idanunta disamtin da fuskarta ta yi fari son cire dubet ɗin jikinta ya kasancewar backdrop ne a jikinta hakan ta sa ya iya ganin jikinta da jinin da ya yi steni saboda bedsheet ɗin da ya yi sosai jini ya zuba ji hannunsa jiya hannunta ya yi sanyi sosai da sauri ya kalle ta ya ce umu shiru jijjiga ta yi a hankali ta bude idanunta ba ta ganinsa sosai mayarwa ta yi ta rufe tana faɗin zan mutu da sauri ya tashi yana gyara mata backdrop ɗin da ke jikinta yarin namban direban sai ya ce ya zo apartment ɗin da yake ɗaukar idiye a hannu ya fito falo ya dan dade a ɗakin kafin ya ji wayar da ke aljihu ya fara ringe fita kawai private hospital suka nufa cikin gaggawa aka karɓe ta zuwa vip da shi aka shiga emergency ɗin kasancewar da ci kasancewar da ci gaba su kasancewa da ci gaba sosai a chance in seconds aka nemo bens aka ɗauki sample na jininta it's of less so bai da wahala shi dai yana rike da kansa idan har mutane idan har yar mutane ta mutu broda kadai ya ishe shi don ya lura ma ya fi son ta akan yadda yake son sa nas ce ta kalle shi tana faɗin ta yi garage kuma chaps ta sha ina maganin yake sai da ya shafa gashin sa sannan ya ce yana gida oke sunan maganin fada mata sunan ya yana daga expression din fuskar ta yana fada mata sunan maganin yayi daga expression din fuskar ta zaka gane maganin yana da matsala amma me yasa baku zo an cire cikin ba me yasa ta sha maganin idan da idan ba idan da ba kai saurin kawo ta ba da ta mutu shi dai bai ce komai ba sai shafa gashi da yake wannan ba daidai ba ne sannan kar ka kara shan kar ta kara shan maganin abosha zai iya mata illa kai kawai ya kaɗa mata vip wat aka kai idi e tare da a kwance kafin ta farka bayan ta sha ruwa leda hudu yana zaune yana latsa waya ya ji ya ji ta ce ruwa direction ta ya kalla da sauri ya ajiye wayar sai yana nufota bakinta ya bushe lokaci ɗaya kamar wadda ta shekara a kwance taimaka mata ta tashi ta tashi ya gyara mata garan yadda za ta ji daɗinsa ruwa ya bata ta sha da shanyayyun idanunta ta kalle shi hawaye masu zafi na zubowa a idanunta ba na son kuka komawa ta yi ta kwanta zuciyarta na kuna bai bari sun kwana ba duk da cewa dare ya yi washe gari ba laifi ta ji daɗin jikinta yazid ne ya shigo ɗakin yana kallonta da sauri ta rufe idanunta murmusawa ya kaɗai ya ƙara so inda take ya ce ni ban zubar miki da ciki ba idan ina so ni ban zubar miki da ciki ba dan ina so ni ban zubar miki da ciki dan ina so ba saboda ni ma ciki na ne na yi hakan ne saboda ki huta kin yi kankanta bata buɗe idanunta ba ballantana ya sa ran za ta bashi amsa ni zan wuce america ina da aiki zan yi ina da aikin da zan yi a can zan yi wanwai kafa kafin na dawo nan ma bata kula shi ba numfashi ya sauke ya tashi ya fita abinsa tana jin fitarsa ta bude idanunta hawaye sun cika tab wayar ta ce ta fara ruri da kyar ta da ita cire ta daga cajin tana duba mai kiran. rukayya shine sunan da ya bayyana a jikin sukarin din wayar da sauri ta dauka tana karawa a kunni ɗaya dagawa ɗaya bangaren rukayya ta ce ina ina apartment ina apartment ɗinku menene room number ɗinki kuma flat nawa a kasarance ta ce first flat ne room 200 oke ga muna daga haka rukayya ta katsa wayar a kasalance idi ta tashi ta saka riga mai dan kyau tana dada tana hada gashin ta waje daya room slippers ta saka ta fito daidai lokacin dobel a daidai lokacin dobel ya kara a hankali ta karasa ta bude rungume ta rukayya ta tana janyo trolling din da ke hannunta murmushin dole idi tana kalar da ta ce naji kin ce ga kuna Rukayya bata kai ga yin magana ba Aisha ta shigo tana kallon ta ce hai sakin ta Rukayya ta tana rufar cikin faran ce na ga dukkan rami idi bata ce komai ba ta nufi kicin wasu lokacin ta kawo musu sannan ta zauna kusa da Rukayya tana faɗin ya ka zo alhamdulillah mun yi hutu a school da Najeriya za mu koma to anti to hajiya da anti da anti Hafsa sun tafi Saudiya shine aka ce mu zauna a makaranta sai na ga ya kamata mu zo na Allah sarki na gode idi ta faɗa tana satar kallon aisha don ta yi mamakin zuwan nata wai rashin lafiya kika yi ne kafin idi ta amsa tambayar rukayya aisha ta ce na ganki a su kwanaki what is between you and you and two i mean tsakanin ki da yz cewar waye hakan cewar idi tana kallon ta wai yanzu take nufi ni ma ina so na miki tambayar wallahi news din ya zama latest a satin nan na yi mamakin ganin ki ganin ki wai ana tunanin ke mistress ɗansa ce ni dai na san hakan ba zai taɓa faruwa ba anything can happen for those village people ke dai ke gansu kawai cewar aisha tana kallon tv kamar tana kallon tv kamar ba ita ce ta yi maganan ba duk wani shara da bola a ce village people anyway it's okay rukayya ya karatu baki amsa min tambaya ta ba fa cewar rukayya cewar Rukayya tana kallon yidi me kike so na baki amsar sa me yasa YZD me yasa YZD yake zuwa nan Rukayya ta faɗa tana mai da hankalin ta kan yidi sai da Idi ta sauke numfashi sannan ta ce he my hobby ruwan da Aisha ta kurɓa ta fesar da karfi tana kallon yidi ta ce me YZ me YZ din YZ din saboda kin ci uwar raina kin ci uwar raina wa kanki hankali mai zai yi da ke ke kin san waye shi kuwa to dan shugaban kasar garin nan abokinsa ne ko shi shugaban kasar garin nan yana harka da shi zaki wance hubbi dinki ne ajiyar zuciya yi ta tana kallon aisha ta ce wannan kuma matsalar ki idan baki yarda ba aisha bata ce komai ba dan bata ce komai ba dan ta san ƙarya ce kawai yi dai take yi dan ita har chat ma take da shi duk da cewa sabon account ya bude yanzu kuma ya ce mata bai da aure dariya ta fashe da ita tana kallon yi ta ce da gaske ba mamaki ba mamaki ke din mistress ɗinsa ce aisha rukayya ta kira sunanta da ƙarfi bata kula ta ba haka ma yidi bata ce komai ba wayar dije ta fara ruri tana dubawa ta ga ba ne ajiyar zuciya ta sauke tana gyara rigar ta sannan ta ɗauka murmushi yana faɗin ya kike ina yini lafiya duk da mu dare ne ya naga kin rami rashin lafiya ne ta faɗa a sanyaye ina shi ya zaɗe sai da sai da ta sauke ajiyar zuciya sannan ta ce ya ce zai je america zai yi sati oke ya karatun da alhamdulillah ta amsa rabi ya ba wa ita ma suka yi hira sannan ta bawa rukayya suka gaida suka gaisa suna ta raha da dariya modifa ne ya karbi wayar yana kallon ta ce ko dai yanzu din ya miki wani abu na ga kamar ma kuka kika kai ta girgiza da sauri ta ce babu komai fa haka nake son ji shi kenan sai an jima kai kawai ta kada masa sannan ta yi disconnecting din kiran kallon ta rukayya ta ce rukayya modifa ta aura kenan Rukayya ta ce Rabi Modibba ta aura kenan. Dariya Idi ta ce wallahi dama can mijinta ne tun lokacin da ta shigo school din. Zaro ido Rukayya ta tana rike haba ta ce ke eh mana ni ma sai daga baya na sani tab amma abin ya ban mamaki to Allah ya ba su zaman lafiya mu kuma Allah ya ba mu nagari amin dai Idi ta amsa mu je ku kai kayan ku ciki tashi Rukayya ta tafi bayan ta zuwa daki closet ta bude tana faɗin bude a jera kayan kallon closet ɗin rukayya ta kafin ta kalli yiri ta ce na ga kayan maza murmushi yiri ta tana matsar da kanta tana matsar da kayanta su haɗe tana matsar da kayanta suka haɗe tare da na yanzu don su sami space ɗin saka nasu ke da waye a gidan nan rukayya ta kuma faɗa cike da mamaki na faɗa miki mijina ina da aure ke yidi yana ina yidi bata ƙara ce da ita komai ba sai da ta jera musu komai inawes ɗinsu ta saka a drawer da ke jikin closet ɗin. Yidi I am asking you ko dai da gaske kin yi aure murmusawa Yidi ce tana shafa tana zama a kusa da ita ta ce ina da aure kuma yanzu ɗin da kuke faɗa shi ne mijina kuma ƙanin modibba ne uwa ɗaya uba ɗaya ke Yidi Rukayya ta faɗa cike da mamaki e eh bana tariya Rukayya ta saki tana tafa hannu ta ce wallahi dama na san wannan kin naki sai irin su yanzu ɗin to yaushe aka yi auren wai ni ma fa ban sani ba kawai da na je gida hutu ne modo junaki take faɗa min tun lokacin fa muna school idan kin tuna lokacin da na dawo hutu kamar wata mara lafiya ya rika ya ta saki tana dan dukan gidi ta ce ni da ba na san karya kike akwai abin da ke damun ki uhm, siri ashe ashe aure akai to Allah ubangiji ya ba ku zaman lafiya da amin gidi ta amsa har yamma hira kawai suke sha abin su Aisha na falo ita kadai kamar mayya Idi ta ji daɗi jikin ta ji daɗin jikinta dan afta sun yi sallar isha dina za su fita saboda ba su yi girki ba cikin abaya yi ta shirya rukayya kuma riga da wando masu kyau da mutunci aisha na kwance a falo tana latsa waya suka fito aisha za mu fita cin abinci taho mu tafi mu taho miki da shi aisha za mu fita cin abinci mu taho miki da shi ko kuma za ki biyo mu cewa rukayya tana kallon aisha tashi zaune aisha ta tana kallon su ta ce you could have told me earlier sai na shirya but anyway bari na yi wanka sharp sai mu tafi daga haka ta tashi